katuhu yan uwa da abokan arziki barkanmu da haka barkanmu da saduwa a cikin wannan safiya jamilu yau zaka ji hirar nawan zai bambanta zai dauki wani salo daban mm, to ko saboda me yasa eh abin da yake faruwa shine yau rana ce wanda za ta kasance ranar addu'a ga mai girma gwamna bisa irin ci gaba da gudumawa da ya kawo mana da kuma yadda yake kaunar kasansa da kuma yadda yake kaunar talakan kasansa da kuma irin gudumawa da tallafi da yake ba wa jihar kanta da kuma irin yadda yake faɗi tashi a koda yaushe ya za a yi ƙasar ta ci gaba ya za a yi talakawan ƙasar su huta ya za a iya kawo gudumawa wanda al'umma za su ji daɗin sa su ƙara yabawa da haka mai girma gwamna ya mana abin da ya kamata ma a ce mu talakawan gambe da za a ba mu dama idan Allah ya sa da ran mu da lafiyar mu. 2023 ba ma bukatar ma kowa ya fito neman kujerar wani zai yi mamaki ga honorable talib na faɗa yana faɗan irin wannan maganganu saboda wannan ai za a ce ka sha faɗa baka fito abin ka bayyana al'umma dalla dalla ne ba an sha biyo ka kana cewa yayi aibin alkhairi ya taimaka al'ummar jihar Gombe yayi aiki a waje kaza yayi abu kaza Jamilu kai dan cikin garin Gombe ne ko bebe ne kai ko kurma ne kai ko makaho ne kai ya kamata kai kanka ka bawa kanka amsa akan wannan tambayar da ka bini a yanzu saboda mai girma gwamna babu lungu da bai taba babu sakon da bai taba ba mu dai babban burin mu a koda yaushe Allah ubangiji ya kara mar lafiya da zaman lafiya Allah ya kara mar ni'ima Allah ya mar jagora a cikin dukkan al'amurorinsa Allah kuma ya riba shi da mugun ji mugun gani Allah ya riba shi da dukkan azzalumai munafakai maci amana don mutum mu akan mai girma gwamna Alhaji Muhammadu inu ya koma menene idan bai saba addini ko doka ba za mu yi shi na rantse da Allah Jamilu ina alfahari da mai girma gwamna ina kaunar mai girma gamna alhaji muhammadu inuwa hayya domin bai watsa mana kasa a ido ba mai girma gamna alhaji muhammadu inuwa hayya ya kawo gudumawa da mu kanmu ba mu yi tsammanin zai ba kawo ta ba saboda mu ba mu ma kai shi inda ma yake a yanzu ba a duk lokacin da muka yi ta kiraye kirayen nan jamilu ba ma tunani yanda mai girma gwamna zai zo ya karbi kasar irin kwama tala da zai samu da rikici ba ma tunani zai yi irin waɗannan abubuwan dai a cikin shekara ɗaya da yan watanni jamilu ya zamto wajibi ya zamto dole mu yaba mai girma gamna Alhaji Muhammadu inu ya ga dukkan wani da in dai da na kwarai ne da na kirki ne a Gombe duk mutumin da bai yaba Muhammadu Inuwa ya ba to baya kishin kasarsa kuma baya kishin talaka Alhaji Muhammadu Inuwa ya wakilin ilimin na faɗa babu kamansa mutum ɗaya ne tankar tiriliyan dubu da ka mu mun gamsu mun yadda mai girma gamna ka ci gaba da yi ka ci gaba da yi ka maimaita ka ƙara maimaita kai komai a ni ka kullum ina bi ta kan kulli kam yanzu ma da kullin a jikina ai ni kuma akwai ran da na rubuta kulli ne ai ni ba wai dan shi ya san eh, iblis bane ba iblisai bane mu mu 'yan siyasa ne na halar wanda muka san halarci wanda muka san cewa mutum ya yi abin da za a yaba mar kuma wajibi ne mu yaba mar ya zamto mana dole mu yaba mar saboda ya kawo ci gaban da za mu yaba mar duk mutumin da zai zo gidan rediyon nan ya yi maka magana ba za ka ji ya buɗi baki ya ce bai girma gamna bai aiki ko bai girma gamna bai kawo ci gaba ba mai girma gamna Allah ya kara maka lafiya da tsawon rai Allah ya maka jagora Allah ya biya maka dukkan bukatunka duniya da lahira duk Kan wani ɗaɗa na halal a Gombe wallahi tallahi babu wanda ba zai alfahari da Alhaji Muhammadu Inuwa Yahaya ba ni ina alfahari da Alhaji Muhammadu Inuwa Yahaya sannan kuma ni ba ni da gwanin da ya wuce Alhaji Muhammadu Inuwa Yahaya sannan kuma ni din nan ko yau ko anjima ko gata ko jibi ko shitta babu wanda nake tare da shi ba Alhaji Muhammadu Inuwa Yahaya ba don yayi abin da muke alfahari da shi yayi abin da muke jin daɗin shi yayi abin da muke huhura hanci muna bubbudawa saboda bai ba mu kunya ba bai ba al'ummar Gombe kunya ba ina ka fito al'umman Gombe ina za ka al'umman Gombe me kake so ci gaban kasar Gombe don haka ya zamto mana wajibi ya zamto mana tamkar ibada mu alhaji muhammadu inuwa ya domin mu muna kishin gombe muna kuma kishin talakan gombe kuma duk mutumin da yake kishin gombe yake kishin talakan gombe sai inda karfin mu ya kare mai girma gamna ka ci gaba da yi ka yi ka sake maimaitawa idan ka maimaita ka ƙara maimaitawa bayan ka maimaita ka gama ya ishe ka ka ajiye don kai abin da ya kamata ma a ce baka da ba opposition sai dai ba mu sani ba da yake akwai yan kuikuyo wani zai yi mamaki honorable halin na faɗa damu masoyin gwamna ne kuma gwamnan nan ya haune don yawa al'umma aiki menene to dan yayi za a mata addu'a ko kuma a abun burgewa to gwamnoni me yasa ba za a mata addu'a ba dan me ba za a mar addu'a ba yayi abin da za a mar addu'a to aiki mutane nawa ne ake ba su gwamna suke zuwa su yi rubuta ciki da dukiyar al'umma ba sa yin komai mutane nawa ne suke zuwa samu ayyukan gwamnoni da yawa sun yi su karasa su bar su su lalace shi kuma ya zo ya karasa su ai yin aikin ma basira ne da imani da kuma yadda da mulkin da kuma kishin kasa da kuma son ci gaban kasa inda baya son kasarsa ko ko baya so ya ba kasarsa gudunmawa ko ko baya so ya taimaka al'ummarsa da ba zai aikin ba